Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a voahausa.com. ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. An babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. Duk da dambarwar siyasar da aka fuskanta a kasar Nijar tsakanin haɗakar jam'iyyun adawa da bangaren masu mulki. ta dai jibi lahadi 20 ga watan nan na maris za a yi zaben shugaban kasar zagaye na biyu Saboda haka shirin yau da gobe ya ƙara komawa ƙasar ta Nijar domin jin halin da ake ciki, sannan mu yi matashiya kan mahimmancin zaman lahiya da kwanciyar hankali da kuma haɗin kai a daidai lokacin da matasan Nijar ɗin na ciki da waje ke amfani da kawar sadarwar WhatsApp suna aike ma juna sakonnin munanan zage-zage masu tada hankali. Game da wannan gurɓataccen yanayin siyasa ko me saƙon hukumar zaben ƙasar Nijar ga 'yan ƙasar? Kowa ya kwantar da hankali shi ƙasar da ita kaɗai gare mu ƙasar da ba ta rabuwa ba ta saiduwa kenan mu kwantar da hankalinmu ƙasar ga kan mu ɓata ta tunda in mun ɓata ta kan mun ka ɓata ma in mun gyara ta kan mun ka gyara ma za ku ji cikakken tattaunawar nan ta halima da madam katamba maryama mataimakiyar shugaba ta biyu a hukumar zaben nijar seni za ku ji bayanan da ta yi akan yadda zaɓe zai gudana a zagaye na biyu Za mu ji ta bakin abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba wanda yanzu haka yana nyamai Sannan kuma za mu ci gaba da tattaunawa kai tsaye da Ali Dodo shugaban hukumar lura da sa ido akan kan zaɓe daga ɓangaren ƙungiyoyin kwadago na ƙasar Nijar da kuma Abba Bukar Kwalo mai ba da shawara akan kan harakokin kuɗi wanda ke nan Amurka da zama shi ma ɗan ƙasar Nijar. Ku kasance tare da mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. abokin aikin uh, yana a <laughs> ah, ibrahim kana jin mu ina sauraron ku yawa sannu ibrahim ina wuni lafiya lau sannun ku da aiki kana lafiya yanar jimuriyar taka ta zama irin ta yan nijar ne a to kin san muryar ta ta raba kafa ta shafi Najeriya ta shafi Nijar sai sai sannu sannu da aiki sannu sannu sannun yawa Mala Ibrahim idan Allah ya kai mu jibi Lahadi za a yi zaben shugaban kasa zagaye na biyu yanzu haka me ake ciki me ke faruwa me ka gani me kuma ka ji Wato Hajji Halima abinda na lura da shi tun jiya dab da zan shiga jamhuriyar Nijar daga najeriya shine tun daga kusa da kan iyaka za ka lura cewa akwai wani babban al'amari na siyasa da ke gab da faruwa a jamhuriyar Nijar. Duk da ike ba sai an faɗa ba bisa al'ada karo na biyu na zaben shugaban ƙasa bai armashi kamar karo na farko. Amma dai saboda zakuwar mutanen wannan ƙasa kai ka ɗauka zagaye na farko na zaben wata ƙasa ake wato ke gab da faruwa za ka ga fastoci jikin motoci kala-kala kuma eh, za ka ji mutane na tattaunawa game da shi wannan zaɓe da za a yi tsakanin ɗan takarar a jama'iyya mai mulki wato mm. shugaban ƙasa isuhu muhammadu na pnds tarayya da kuma shi madugun 'yan adawa hama amadu na modern lumana. Mm. yauwa duk da yake kwanaki an samu dambarwa kamar su haɗaka sun janye kuma dai ta dai za a dai wannan zaɓe. na shakka za a yi wannan zaɓen saboda na tattauna tun daga maraɗi zuwa kwanni da dai sauran wurare na tattauna da jama'a kuma sun nuna cewa suna shirye da su shiga wannan zaben kuma hukumomi sun ce ba gudu ba buja da baya dangane da wannan zaɓe da za a yi ran lahadi kamar yadda kika bayyana tun ɗazu kin san ko tun lokacin da aka ce ko wani ɓangare na yan adawa ya ce ba zai shiga zaben ba akwai wani ɓangare kuma ko ko wasu ɓangarorin da suka ce za su shiga zaben ciki har da ɓangaren modern lumana da ke ƙarƙashin jagorancin shi Hama Amadu. Mm. Yawwa Ibrahim ka almasi garba bayanan da muke ta samu kuma muke ji kamar akwai wani gurɓataccen yanayi tsakanin magoya bayan 'yan takara daban-daban ko in ce magoya bayan jami'u daban-daban inda ana ta zage-zagen juna daga nan Amurka akwai masu aikewa da sakonni daga can Nijar su masu aiko ana nan me ka eh. gani game da irin wannan baraka tsakanin matasa. La shakka hajja da wannan wannan wato kafar sadarwa ta zumunci kamar yadda kika sani idan abu na da kyau sai kiga yana da kuma wani nau'i mara kyau. To ana amfani da ita wannan kafa wajen zage-zage da cin mutuncin wato a siyasance wasu kuma na tallata gwanayensu ta wannan kafa. To batun amfani da wannan kafa ta yada zumunci. wajen tallata jam'iyyun siyasa da kuma cin mutuncin juna gaskiya abu ne da ya yaɗu sosai a jamhuriyar Nijar tun kafin ma zagaye na farko na wannan zaben ta yadda za ki ga musamman ma matasa za ki ji wani ya ce an turo sako kaza ko kuma wani ya ce ai akwai zargi kaza na shirin maguɗi ko kuma ki ji ciki ma har da da kaji ma waɗanda da kaji za ka san kagawa eh, aka yi saboda dai a ah, wato ko cin wani ko kuma dai ah, na ƙasa wata jama'iyya haka saboda haka wannan abu ya yaɗu sosai a jamhuriyar Nijar. Yawwa muna godiya sosai Ibrahim ka almasi garba da wannan bayani Allah Ubangiji ya bada sa'a sai mun sake tuntuɓa ka wani lokaci. Ah, mun hajiya Allah ya taimaka sosai. Yawwa, to abokin aikin aikinmu kenan Ibrahim almasi Garba da bayani daga Yamai babban birnin kasar Nijar. Ɗazunan kuma Halima Jimrau ta tattauna da Madam Katambe Maryama mataimakiyar shugaba ta biyu a hukumar zaben Nijar Sini. Ta yi bayanai akan zaben na Jibi Lahadi, amma ta fara ne da ƙara jaddada cewa zagayen farko ma su tsakaninsu da Allah suka yi duk da zargin da aka yi ta yi musu. zargi dai ka san ba a rasa shi duk aikin da kai ba ka rasa wanda wanda ya zarge ka amma mu muna mun yi imani da Allah mu a bisa kan gaskiya mun kai namu aiki kenan wannan zargi duk mu mun maida shi maida shi bayan kunnuwan mu ba mu saurare mu mun sa dai aikin mu gaba tunda mu mun san fi sabilillahi muke aikin mu kenan ko sun yi zargin nan mu dai mun san eh, eh, ba mu da laifi hakika ne ba ka iya yin aiki ka rasa dan tangarda to wa'annan tangardodin duka da muka kare zaben nan mun gama jama'a duka da muka gama muka yi zaɓe muka tambaye su to ni da mine ne muka diba abin da bai yi ba da abin da ya yi abin da ya kamata mu gyara don ku mun yi wannan muhawara yanzu mun samu duk kurakuran nan an gaya muna yanda ne mun gyara su kuma yanzu a haka muna nan muna ci gaba da aikin mu yanda ya kamata. komai ya kammala yanzu haka ina nan cikin kominoni muke duka na yamai ina nan ina zagaya shugaban eh, hukumar mu na zaɓe ya sani in tahi duk cikin eh, jahohi mu ga abin da ne eh, babu cikin kayan da an ka basu yanzu haka cikin wannan aiki nike. kwanakin baya haɗakar jam'iyyun adawa wato kofa sun ce su sun janye daga wannan zaɓe amma hamma amadu bai janye takarar shi ba gashi kuma Allah ya kai mu jibi za a yi wannan zaɓe kamar wani bayani za ku yi ma masu saurare domin su gane cewa zaɓen nan za a yi shi kuma tsakanin wa da wa za a yi wannan zaɓe. Zaɓe dai insha Allahu za a yi shi kuma zaɓe tsakanin wanda za a yi shi tsakanin shugaban ƙasa na yanzu Muhammadu Isu da shi Hamma Ahmadu da ya zo a zagayen hari da ya zo na biyu a tsakanin su an ka dai tunda dai ko da kofa ta ce ita ta janye daga wannan eh, eh, takara su ba su janye eh, eh, wanga abin gan takarar hama amadu ba a janye shi ba daga cikin abin da kenan mu ba wanda ya bamu takarda kuma ita can babban eh, kungiya da ake ce ma kurkonstitutional ita kuma bata bamu takarda ba take gashi an aiko mata shi hama amadu ya janye kenan mu bisa kan aikin da muke yi da shi Muhammadu Isu da shi Hama Amadu su ne za su wannan zaɓe a bisa kan wannan ne muka yi eh, wanga biletin eh, da ake zaɓi da shi don ka bisa kansu ne yanzu bisa kan mutum biyun nan su ne muke nan muna aiki. Yawa muna godiya sosai madam Maryama Katambe daga karshe wani kira zaki yi ma ɗaukacin al'ummar ƙasar jamhuriyar Nijar da ke sauraren ki yanzu haka. Kiran dai da za mu nima 'yan jamhuriyar Nijar duka gaba ɗaya so nike kowa ya kwantar da hankalin shi ƙasar ga ita kaɗai gare mu ƙasar ga ba ta rabuwa ba ta saiduwa kuma ba mu sa ta bashi kenan so nake kowa ya maido hankalin shi kasan ga mu duka saboda kasan mu kenan muna aiki kenan mu kwantar da hankalin mu kasar ga kan mu bata ta tunda in mun bata ta kan mun ka bata ma in mun gyara ta kan kan mun ka gyara ma kenan ina roƙon su kuma ina roƙo ga Allah ubangiji ya sa wanga zaɓe kowa hankali shi ya koma ga suna ina tsammani kuma in an yi yanzu ne duka dai duka 'yan Nijar ne kuma ko da yaya na san dai hankulan su komowa za su yi tunda ka san siyasa kaka ga yau wane da wane ba su jituwa gobe su ne kuma za su jituwa na haka kuma a ce gashi gashi kenan jituwa ina tsammani a Nijar kowa zai koma komi zai za mu kallama shi insha Allah kuma Allah ina roƙon shi komi ya zo daidai nijar ina roƙo allah ubangiji tunda shi ne mashin kai shi ne ake roƙa ina roƙon shi ƙasar ga ta zamna lahiya ta ini lahiya ta kwan lahiya yan Nijar duka wanga zaɓe da mun kai mu samu a yi ta lamin lahiya a ƙare ta tunda an yi zaɓen dipitoti yanzu har irkutur constitutional ta da wa'annan sunayen dipitoti a zamna lahiya kuma a ci gaba da aiki tunda duniya tsoho gare ta kan mutum kai hangen yau kaɗai akwai gobe sannan kuma na yadda na haɗi muna bayan hata da alheri zuwa ga duk 'yan Nijar kuma a yi zaɓen ga lahiya muna wata hamma Amadu da ya tahi da bai da lahiya Allah Ubangiji ka ba shi lahiya ya komo lahiya cikin iyalinsa kuma cikin ƙasansa. To zan ce na kenan na ƙarshe haza salam. To ma saurare kamar da muka gaya muku yanzu haka dai nan muna tare da Ali Dodo shugaban hukumar lura da sa ido kan zaɓe daga ɓangaren ƙungiyoyin ƙwadago na ƙasar jamhuriyar Nijar har yau kuma ɗan kallon zaɓe ne a zagayen harko ya yi kallon zaɓe kuma a wannan karan ma za su sa ido a kan zaɓe. Muna kuma tare da Abba Bukar Kolo mai ba da shawara kan harkokin kuɗi wanda ke nan Amurka da zama shi ma ɗan ƙasar Nijar ne. To Ali Dodo salamu alaikum. wa alaikum salam hajji halima ina wuni ku lahiya lau mala abba salamu alaikum amina alaikum salamu hajji halima ina wuni ki to sannun ku da aiki sannun ku kuma da kokari da kuma amsa wannan gayyata tamu alhamdulillah sannu ma muna muku matakar godiya da kuka mai da hankali a kasan mu ta Niger mun gode sosai yau wato mala ali dodo bari mu fara da kai yanzu mun tattauna da abokin aikinmu ibrahim ka almasi garba wanda yanzu haka yana can nijar ya yi mana bayanai kai me kake gani ya yanayin eh, siyasar nijar yake me ke faruwa me ka gani me ka ji kamar yadda na tambayi ibrahim ka almasi garba to me yake faruwa yanzu muna nan muna shirin zagaye na biyu na takarar shugaban kasa eh, mun shiga hali wanda babu wanda zai iya ya irin wanga abun ya san da shi abu ne wanda ya ɗarme ma kowa kai balantana kasar Nijar wayan da kasa tun da in mutum ya tsaye aiki da hankalin shi in ka ga abu wanda baya da kyawu ya kamata zuwa ga kasa ya kamata hankalin kowa ya tashi mene ne abun da hankali shine 'yan siyasa lokacin da aka yi zaɓe na biyu an hudo takardu bangaren ya adawa suka ce ba su yarda ba da yadda an ka huddo takardun ba sakamakon yadda an ka huddo shi suka ce ba su yarda ba hmm. to sai wadda aka huddo su sai aka koma an ka je kamfe na zagaye na biyu kenan shi shugaban kasa wanda ke wanda ke kuma takara ya koma shi lokacin da aka huddo sakamakon sai koma yana yana kamfe na biyu hmm. wayanga ko sun tsaya suka ce ba su yarda ba kinga abu ne wanda kenan an shirya gudu tsakanin mutu biyu gudan ya ce bai zuwa to bai zuwa sai suka ce ba su kamfe ba su kamfe amma suna takara to sai mutane ba su gane haka ba in janyaya suka yi gaba ɗai ba su zuwa takaran koko ne ake nihi to sai abu ya zo ga ya da gobe za a zuwa zaɓe to zaɓe da wadawa ne muka abinda da muka son so kenan da bayan sai a tsaya a tattauna tunda in dai Niger ake ma magana in dai bisa duk zancen da ake in Niger ne a gurin Niger ne to bai kamata ba a ce yan Niger sabani shiga tsakanin mu mm. sabanin ra'ayi ba sabanin mutane ba kiyayya ce ba ba soyayyen mutane ba a'a in siyasa in ta tashi ce ke je wani ya ce ni ina son wani a'a ba zancen ina so ko ba ni so ne a'a ina ra'ayin wani ko ku ba ni ra'ayin wani kenan mutane na iya zama ma har cikin mota guda a zo a shiga mota nan zuwa kilomita nawa ana tahiya ana ana zancen siyasa bai kai a' faɗa ba tun da mm. ra'ayi ne a mm. gina ƙasa ne kamar ni na ce mun ka ɗauki wagga hanya muna gina Nijar sai wannan ce a'a wagga hanyar da muka ɗauke ta zamu gina Nijar kin ga kenan ba ta yi wa a ce an yi faɗa saboda irin wannan zancen mm. amma in zancen daban yake dole a samu sabani mun so a tattauna da a tattamna wannan afirka mun gadi wannan afirka ce ta gadi cikin al'adodinta a tattamna in matsala ta tashi a turanci ana ce ma wannan abun arbur a palabra kenan ice ne da a ƙasar afirka har yanzu mu je dajin mu kauyuka in ka je sai ka iske cikin gari akwai babban ince inda mutane ke zamna suna hira in suka samu matsala sai a mm. taru a tattamana a cokan matsalan nan mm. kenan mu mu afirka yan afirka mun gadi a tattamana ya ka samu matsala eh, demokradiya ta zo ta iske mu da wannan eh abin na kwarai shine a tattauna tsakanin mutane mhm. to kenan in ta zo sai ta karfafa da abin haka muka yi su amma sai muka ga wanga bangare ya ce ni kaza nake so wannan ya ce ni ko sai an yi kaza to sai sai ga ƙasa ita ce za ta ƙara koma baya. Mm. Mhm, yawwa to. yawwa to. Malam Abba kahin mu baka magana akwai wani wato akwai tambaya da muka a Facebook to ɗaya daga cikin waɗanda suka amsa Sade Sa'idu Daura ya ce. Duniya ta san ƙasar Nijar ba ta da tashin hankali ko zage-zage a lokacin siyasa, wanda a baya har takan zama abun kwatance, amma abin mamaki sai gashi yanzu abin ya ta'azzara. Don haka muna ba 'yan uwanmu 'yan Nijar shawara ya kamata ku nema ma ƙasar ku zaman lahiya don ba ku da wadda ta hita. Ya kamata ku ɗauki darasi daga ƙasashen da suka hwada rikici na siyasa kamar Burundi da wasu sauran ƙasashen. Don zaman lahiya ya yi zama ɗan sarki. Mallam Abba Bukar Kwalo me za ka ce? To, Hajji Halima abinda wannan mutum ya kai wallahi gaskiyan shi. Siyasa ba ka zo ba ka zamna kana zagin wani ne ba. siyasa abinda siyasa ta ce in ka san da wanda yake nan zuwa yana politik in ka san da kai kayi abin da ya hina shi kenan sai ka zo ka gaya ma mutane abin za ka yi in ka gaya musu abin za ka yi in suna son ka sai su su yi vote su yi maka vote hmm. amma baka iya zawa nan ga ka zanna ka ce kana zage-zage ko kana zancen wasu harkokin da kai da kanka ma ce dai ba san su ba abin da zan gai in ce niger tunda an ka fara vote ba mu taba ganin wannan irin tashin hankali ba kamar wanda yake ake nan gai yanzu hmm. mutane suna nan suna zuwa suna zagin juna suna nan suna wani gayin zanken da bai da abin ga mutane da ke vote saboda niger suke nan ganin shi eh, suna yin shi saboda niger ba saboda dan wani ya zo ba ya sami iko ya ce a ikon na wani kowa bai samu shi Mm. in mm. an ka an kai vote in wanda ya samu yana da shekara hudu in ba ka ji daɗin abin da yake nan gaya ba lokacin da lokaci ya kai kai ma ka zo ka yi naka ka ga abin da wa zai yi musu vote. Mm. Malam Abba kana nan kasar Amurka kusan shekaru 20 kuma na san kana zaɓe a wannan ƙasa ta Amurka kuma ka ga yanayin kamar ana yanzu haka ma ana cikin yanayin siyasa yanayin yaƙin neman zaɓe kamar wane darasi kake so ka ga 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar har da ma shugabannin ƙasar Nijar sun yi koyi daga irin abubuwan da ke faruwa a nan Amurka? To abin da zan nan ga kama abin da gai da harin ma ni yanzu in ka ba ko wanda nake ma hoto da wanda matata take yi ba guda ba. Amma wannan bai ke ba za mu zo mu gida muna muna zage-zage ko muna zancen da bai da abin gaji. Mhm. abin da shugaban kasashen mai kamata su diba suna su diba su gani da nijar nan da suka gani kafin sun su zo wasu mutane sun zo sun yi nasu sun kai kenan saboda diyanmu saboda jikokinmu muke nan muna yin wannan abu ya kamata su ya kamata su fara zancen kirki eh, na bayan sai su bi su ne lidare su ne masu wanda suke gaba in su su da kansu ba sa zauwa su yi zancen da zai sa wanda suke baya su san da wallahi dan kasar Nijar ke kenan ana duk ga kenan mun samu problem and uh, Allah ne nake ma roƙo gal wannan ya zo ga Nijar. Yawwa to Ali Dodo kahin mu dawo gare ka ga Risa Ahmed daga Nyamai ya rubuto yana cewa kira na ga matasa shine duk wanda zai ce ku hito ku yi tashin hankali to shiga gaba da matan shi da ɗiyan shi. <laughs> Yawa. To Ali Dodo me zaka ce a na naji kana dariya me zaka ce a kan wannan magana na Risa Ahmed. Tun da san ba a je a ci ne ba. Inda rikici ne za a ce ku dai ku yi amma ba da ni ko sai mu ce shi duka kenan abu ne wanda daga nan ma mutane ya kamata su te su yi aiki da hankalinsu. su. Mm. Kamar yadda eh, muke ci. Eh, yau eh, Ali Dodo idan muka duba za mu ga a ƙasar jamhuriyar Nijar abubuwa sun canza kamar tsakanin gwamnati ko kuma ce tsakanin eh, jam'iyya mai mulki da 'yan hamayya kamar akwai rashin yadda kuma ga jayayya kan demokradiyya wannan bangare kamar 'yan hamayya su ce ba demokradiyya ake a Nijar ba bangaren masu mulki ya ce demokradiyya ake yi kamar sai mu ga kamar su duka biyun da bangaren masu mulkin da bangaren 'yan hamayya kamar duka suna da mishkila kamar ba ƙasa ba ce a gaban jam'iyya me za ka ce a kai? Eh, sosai duk matsalar nan ne take sai a ce in eh, a ga abin da doka ta ce sai ki ga wannan ya ce a'a doka yadda ta ce ga yadda kamata a karance ta wannan shi ko sai ya koma ya ce yadda ga yadda kamata a karance mu ba mu yarda ba to kenan in aka shiga cikin wannan hali abu ne wanda sai an yi sai an samu matsala sosai menene matsala tunda in dai Nijar ce aka sa gaba kamar yadda na ce ɗazu in dai Nijar aka sa gaba ba ta yiwuwa a ce ba a shirya ba amma in mutane sun sa son rai a gaba dole a samu saɓani tunda wannan ji zai in an kai kaza shi bai samu ya ci wancan ko in an kai kaza bai samu ya ci kenan zancen ya koma na ci ne ba na aikin kasa ba in dai amma Nijar aiki ne kamar yadda ake cewa ba a guni aiki sai dai a guni ci to kenan gunin na wajen ci ne ba na wajen aiki ne ba tun da shugabancin kasa tsakani da Allah aiki ne balantana kasar da aka ce ita ce baya duk kasashen duniya da aka jera a cikin harkokin rayuwar mutane aka ce Nijar ita ce baya kenan me ya kamace mu kamata mu tsaya mu nazari mu ga yaya za mu mu shiga mu ta cikin wanga halin a ce yau mu ma mun wada mun zan kasa wadda kowa ke ta ga sunan suna baya yau sun wadata kenan rikicin yadda ake so in ana so a yi rikicin sai a ce a'a doka ga yadda ta ce wani a'a ba haka ta ce ba ga yadda ta masu wayanda suka yi aikin dokan ma su ke hutowa a cikin talabi sai ce a'a yau baki ne gobe mutum ya ke kwana biyu ce a'a hori ne sun mm. ga daga nan dole a samu sabani mm. shine duk da mutane ke yi musu sai a ce musu dan Allah ku tsaya tsakanin ku ku tattauna tunda in ba su suka zamna ba suka yi magana babu wanda zai iya gyara harkar ga mm. yau yau rayuwar Niger tana cikin hannun Allah tana cikin hannunsu eh, kenan dole ila tilas su ya kamata duk wani son rai su hidda shi su jibi kasar Nijar waɗanda ke tare da su kuma tunda na bayan suke cewa sun sun rikici yan kazagin suke ɓata komi mm. sai kika kamar an yarda kwana biyu wani sai ya fito ya yi magana to waɗannan masu maganan gehen nan mu su ne matsalar mu babba mm. shi kamar aka ce shugaban ƙasa shi yana yana tare da mutane masu bashi ra'ayi su ma yan adawan nan su ma sun san kamar mutane shugabanni ne su ma suna da mutane masu ba su shawara masu ba su ra'ayi suna ɗauka to wa'annan su ne kamar su ce kai wagga abun manhuwar da mun ka ɗauka ba ta gyara Nijar ba ba ta gyara mu ba to sai abun ya koma eh, hangen da suke ce wagga hanya ba ta gyara mu mu suke ta ba Nijar ba to kenan an shiga cikin hatsari babba to saboda shi ne muke so duk wanda ke goyon bayan kowane ne ma ya tsaya ya diba ce wagga hanyar tana hidda Nijar ko ba ta hidda Nijar. Mm. Mu da baya mu tsaya mu aiki da hankalin mu da basira da Allah ya ba mu kuma kan mu manci mu musulmi ne mm. wanda yake sallah tsakani da Allah sannan wanda yake shiga tsakanin shi in ba ake shaidan mu babu abin da ya kamata musulmi ya tsani musulmi wanda ya kamata musulmi ya so na harkon shi ne dan uwan shi musulmi ra'ayin siyasa ba bai babu hujjar da mutum zai ta ki wani saboda ra'ayin siyasa mun shiga wani yanayi yau Nijar in mutum ya san baka goyon bayan wani ko wani to ya tsane ka har fil azal ka wanda kuka tashi tun fil azal yau saboda ra'ayin siyasa sai ya tsane ka kaman kaman wala haula wala quwwata to mm. shine muke so mutane su aiki da hankalin su su aiki da hankali mm. akwai rai akwai mutuwa da ake ciya. Mm, yau Ali Dodo mun ji an ce kamar 'yan adawa sun ce kar ba su su hito da gaske ne ko ko ba haka ba ne. sosai mata suke jini magoyan bayan su kasu fito su je su zaɓe. Iya wato tsayanan ta wannan tambayar ta abbaci abba bukar kwala wata shawara za ka ba magoya bayan jam'iyyun adawa su amsa wannan kira ko kasu amsa. To abin da zan ce mutanen nan abin da suke nan gani na wallahi bai kamata ba. Bai kamata ba tunda in su sun san da ba su su tai ga election in ne kenan don ne tun da harin suka tai abinda zan ce mutane ya kamata su ita in mutane ba su tai su ce ba mun yarda ko ba mu yarda ba kenan ya za ka sani in wanda za su samu ikon sun sun saci ikon ne ko kawai dai mutane na bayan su ne E, eh, yawa to haka kuma Ali Dodo sun ce ga 'yan adawa sun ce magoya bayan su kasa ta zaɓe kuma ba za su amince da sakamakon zaɓe ba kamar haka dai mu muka karanta. Eh, me wani ƙarin mm, bayani za ka yi mana a kai? Ba a ma yi zaɓen ba balle a ga sakamakon har a ce za a yadda ko ba za a yadda ba. To tunda sun ce ba su kai wakilan su ko ina sun ce mutanen su kasa fito su zaɓe wanda za su fito a su zaɓe wa'anne ne. kenan wayanda suke goyon bayan shugaban kasa wanda yake takara ya dawo kuma mutanen da bayan shi su za su fitowa su ce sun zaba kenan duk wanda ya zaba muhammadu yusuf zai kada ma kuri'a kenan zai samu kenan kat tabbat zai samu manufarsu shine ne kenan in an ka in an ka karanci abin da su sun ka faɗi yan adawa kenan ba su yarda da an ce muhammadu yusuf ya samu iko bayan wanga zabe na biyu wanda za a yi kenan cikin halin da za mu shiga kenan yawa to yawa lokaci ya fara daga mana hannu da farko kahin mu tattare mu hice daga nan abba bukar kwalo wani kira za ka yi ma 'yan kasar jamhuriyar nijar da ke sauraron ki yanzu haka game da wannan zaɓe na jibi abin da zan gaya musu in ce kawai hankalin su ya kwanta hankalin su ya kwanta su ta yi su hita su ta yi su yi zaɓen da wanda suke so in allah ya samu wanda kuke ma zaɓen ya samu wanda ya yi zaɓen shi aikin da suke yi na nijar ne suke yi shi ko wanda kai ma zaben bai samu ba kawai kai hankuri lokacin da shekara hudu suka zo kuma ka kai kuma in ko ka yarda da zaben ne ba muna da justice da kake ta yi aka yi abin ganka ka ce to ku ba ku yarda ba ga abin da an kai akwai constitution da mutane kama da wanda suke nan ga ikon mu su bi mm-hmm. eh, abin da zan ce dai a kare kawai Allah ya sa dai Nijar ya ta gaba. Ah, abin da ya kamata mutane su gane kuma Nijar bai zuwa gaba in wayanda suke ma mu yan Nijar in ba ma nan gai abin da ya sa ta gaba. A zo a zamana ana zage-zagen juna a zo a zamana ana ci a ya za ka yi ka san wani ya yi sata in ma bai shiga cikin ɗakin ka ba. <laughs> Yau wato mun gode eh. sosai Abba Bukar Kwalo da fatan 'yan Nijar sun saurare ka da kunnuwan basira. Ali Dodo a gurguje lokaci ya fara daga mana yawa. amin Hamad yake France in Allah ya ya bashi a ah, lahiya. Amin. wato Ali Dodo me ya ka ga 'yan kasar jamhuriyar Nijar? To kirana ga 'yan kasar Nijar cikin zaɓi eh, zaɓi guda a gare mu. ko mu so Nijar ko mu so Nijar ba mu da wata hanya mun so ba mu so ba ko mu so Nijar ko mu so Nijar tunda ba mu iya samun wata kasa duk aikin da zamu yi duk aikin da zamu yi mu sa kasa Nijar gaba kowa kowa ne ne ma kai ya sa sa ran shi cikin eh, gaba ga harkokin da yake dan Allah da annabi muna kira mutum kai ya kai kai nazari ya ce in aka kaza ga abin da zan samu ni ni mutum ne ba haka muke so ba abin da muke so duk abin da za a yi a yi abin da zai gina kasar nijar a yi abin da zai hidda nijar cikin mawuyacin halin da muke ciki Allah ya kawo mana sauƙin abin yanzu ana wani irin zahi ga zahi ga talauci ga komi da komi in muka kara wani abu kuma mai cuta muna abin kenan sai gyaran Allah to mun gode sosai aiki da hankalin shi to Allah ya sa sun ji muna godiya Ali Dodo da Abba Bukar Kolo Allah ya saka da alheri kuma mu ma daga nan muna fata kuma muna kira ga 'yan Nijar a kwantar da hankali a zamna lahiya a haɗa kai a hita ayi yi zaɓe domin ci gaban ƙasar Nijar kamar yadda muka ce ƙasa tana gaban jam'iyya. kahin mu sallama ga muna godiya ga aminu muhammad nura abdulrahman abdulkadir umar jarma da alkasim isa biyu waɗanda suka rubuto mana sakonninsu a facebook mun gode sosai ma saurari iyakacin shirin kenan sai ranar litinin idan allah kai muku huta lahiya